sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin fansar rai littafi na biyu da alamar tayar mota wato littafi na ashirin. Masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a kallon shi ta yi a wulakance ta ce wannan ne ba zai yiwu ba barista zan fi farin ciki a ce sun rufe akawun ɗin da dai a ce kai ne za ka ciro kuɗin nan don na san kai za su amfana. Magana ta ta ɓata masa rai sosai a haka ya tafi ya bar ni Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura don jin yadda za ta kaya. ya faɗa ma abokanan nashi na ki amincewa don ina da wayo sosai ko da karancin na wanda yake jagorancinsu bayan tafiyar alhaji tanimu ne ya zauna ya tsara musu wata dabara inda suka samu wani kwararre a wajen rubuta a wajen rubutu wanda yake da baiwa duk rubutun da ya gani zai iya yin irinsa haka suka bashi irin rubutun mahaifina ya yi musu yarjejeniya ce suka rubuta akan wannan filayen da suka kawo min fayil ɗinsu in sa hannu naki sun kashe kuɗaɗe sosai akan aikin inda barista Musin ya taimaka musu suka zauna har kotu akan cewa mahaifina ya siyar ma da Alhaji Tanimu filin kasancewar an san barista Musin shine lauyan mahaifina kuma ga shaida an gani ta rubutu da komai ya sa aka ba su filin suna farin ciki sosai da wannan nasarar da suka samu nan suka sanar da Alhaji Tanimu ta waya shi kuma ya ba su dama da su sai da gwamnati filayen biyu daman ita ce ta bukaci hakan saboda filayen yana da girma sosai don duk cikin filayen mahaifi na babu mai girmansu, su nan aka ba su mako don kuɗi suka je suka raba a tsakaninsu dalilin mutuwan barista musin kuma ganin bai ci nasarar samun fin ɗin a wajena ba yasa ya shirya ya je wajen boka ya yi mishi bayanin duk abin da yake so nan bokan ya bashi wani kwalli ya ce da ya shafa ya zo wajena duk abin da yake so zan yi mishi nan ya yi ta murna har ya yanke shawarar Hata babban account ɗin Abu sai ya sa na yi mishi signal ya fitar da kuɗi. To akan hanyar shi ne ta dawowa a mi ta kashe shi a cikin motarsa akan tsinci gawarsa. Shine dalilin da yasa ake cewa shi ma ni na kashe shi don kawai ya tsayar min. tana zuwa nan a labarin sai ganin wata iriyar guguwa suka yi mai karfi tana shigowa cikin dan akurkun ɗakin ta karamar tagar nan cikin sauri jawahir ta mike ta tsaya gaban barista faruk su dukansu idanu suka zuba ma guguwar har ta gama shigowa nan ta haɗe waje guda sai ga wannan tsohuwar ta bayyana tana bayyana ta bushe da dariya barista faruk da mamaki yake kallonta. tabbas ita ce wannan tsohuwar da ya taɓa gani kuma ita ce yake yawan gani a mafarkinsa muryar jawahir ce ya ji ta ce ammi menene dalilinki na zuwa nan a wannan lokacin ci gaba ta yi da dariyarta kamar marar ci gaba ta yi da ta marar daɗin sauraro mai kama da hayaniyar doki sai da ta yi mai isarta sannan ta ta dogara sandarta ta fara takowa a hankali inda suke tsaye jawahir saurin cewa ta yi a'a karki matso nan ki tsaya a nan bata musa ba ta ja ta tsaya tana mai kallon barista faruk da yake tsaye bayan jawahir kamar wanda ruwa ya cinye shi nuna shi ta yi da yatsa cikin shekar murya da bata fita sosai ta ce kai kai kana shiga hurumin na da yawa ina gargaɗinka da ka daina in ko ba haka ba rayuwarka za ta zama tarihi saurin tarar numfashinta jawahir ta yi ta ce bai dace ki sake aikata kuskure ba a karo na biyu ammi shin shi shin shi kin ga yayi miki kama da mugayen mutane ne me yasa kika cika san kanki da yawa ne bushewa ta yi da dariya a karo na biyu sannan ta ce tunda har ya iya zuwa ya ɗauko memori din nan tabbas ya aikata kuskure sannan ni ce kaɗai nake da ikon iya fitar da ke daga gidan nan amma sai kin yi nadamar maganarki cikin ɗaga murya ta ce wannan ne kuma ba zai taɓa faruwa ba ammi ke ce da ya kamata ki yi nadamar kashe yaya umar da kika yi bushewa ta sake yi da dariyar muguntarta sannan ta ce ki sanar da shi ya yi gaggawar mai da memory card ɗin nan don wannan shine umarnina fitowa barista faruk ya yi daga bayan jawahir har ya bude baki zai yi magana nan jawahir ta yi mishi nuni da ya shiru bai musa ba ya ja bakinsa ya yi shiru nan tsohuwar ta ɗage kanta sama nan wani farin haske ya bayyana wanda daga jawahir har faruk idanuwansu suka kasa jure kallon hasken don kar ya yi musu illa su dukansu suka yi saurin rintsa idanuwansu har sai da jawahir ta ji alamun bacewarta sannan ta bude idanunta a ajiyar zuciya ta sauke tare da juyowa ta kalli faruk da ya bude idanuwansa a daidai wannan lokacin ta ce yanzu aiki ya ganka sai ka yi da gaske sannan za ka iya tsiratar da kanka daga ammi daman wannan dalili ne yasa tun farko na kasa faɗa maka komai don na san ammi ba za ta taɓa barin ka ba cikin kwanciyar hankali ni kaina ba bari na take ba kullum cikin azabtar da ni take faruk da ya zuba mata idanu sai a lokacin ya yi magana ya ce amma jawahir me yasa take cutar da ke bayan da fari tana taimakonki? ki me yasa ta bari har aka kawo ki nan gidan kaso kina rayuwa marar yanci bayan ta san duk ita ce mai laifi ba ke ba juyowa ta yi ta kalli gefe ɗaya tare da yin yunguntun murmushi sannan ta ce dalilin dalili ɗaya ne sa duk take min haka ba wai komai ba ne sai dan kawai na furta mata kalmar tsana sannan na nuna ina so ta rabu da ni amma a maimakon ta rabu da ni shine take wahalar da ni ni kuma hankalina baya kwanciya idan har tana ci gaba da kasancewa tare da ni domin gani nake duk wanda ya raɓe ni sai ta ga bayan shi haka ta so ta ga bayan wata ma'aikaciyar gidan nan akan matsa akan matsa ma rayuwata da ta yi sai da na yi mata da gaske na nuna zan kashe kaina idan har ta yi mata wani abu sannan ta fasa sai dai duk da haka sai da ta tsorata ta taimako guda ne kawai nake bukata daga amina shine kadai yasa nake bukatar kasancewarta tare da ni ina jin daɗin ɗaukar fansar da take taya ni bana nadamar wannan domin shine hukuncin da ya dace da azzalumai irin su Alhaji Tanimu ko a yanzu haka aka kashe ni ba zan taɓa nadama ba dan na cika burina sai dai abin da ba a rasa ba amma inda so samu ne a ce na cika gabaki ɗaya burin nawa rinsa idananta ta yi wasu siraran hawaye suka gangaro mata faruk rasa abin da zai ce mata ya yi sun yi kusan minti biyar a haka sannan ya ce jawahir ki kwantar da hankalinki kamar yadda na yi miki alkawari insha Allahu zan taimaka miki yanzu dai abu ɗaya ya rage ki sanar da ni su wane ne sauran mutanen da suke da hannu a mutuwar su abbu insha Allahu ne kuma zan yi abin da ya dace sannan zan yi kokarin haɗe zan yi kokarin haɗa duk wata shaida waje guda kafin lokacin zaman karshe yayi a kotu amma kafin nan ina zan samu umma sannan mai gadin gidanku shi ma ina zan same shi a hankali ta bude idanunta ta sauke su akan fuskarsa sannan ta ce umma tana can asibiti kwance saboda tashin hankalin da ta shiga jininta ya hau sosai sannan ga mutuwar barin jikin da ta kamu da shi paralyze naji an ce har yanzu bata san inda hankalinta yake ba bata magana da kowa sai dai ta bi mutane da kallo amma to wani asibiti ne aka kai ta girgiza kai ta ce ni ma ban sani ba kawai dai abin da na sani ina nan gidan kaso wani lokaci ammi ta zo wajena nan take nuna min abin da ya faru naga komai a cikin tafin hannunta Umma tana kwance ba ta iya komai likitoci suna ta kokari a kanta sai dai har tsawon wannan lokacin ba ta san inda kanta yake ba sai dai duk wannan abin da na gani ban gane wani asibiti ba ne sannan mai gadin gidanmu buzo ne ainihin shi ɗan ƙasar Nijar ne bayan faruwar haka ya gudu ya koma gida ba mu san inda yake zaune ba a can alkali ma sai da ya nemi a kawo shi kotu don amsa wasu tambayoyi sai dai aka zo aka faɗa mishi ya gudu kuma hakan ya faru ne saboda tsananin tsoratar da ya yi akan kisan da aka yi ma mutanen gidan kar shi ma abin ya shafe shi barista faruk ya ce shi shikenan jawahir ki kwantar da hankalinki ni na san yadda zan yi zan je in tattara duk wani bayanai da suke wajena sai dai abu ɗaya da a ce zan sake samun wani abu da zai kara taimaka min da zan fi bukatar hakan shiru jawahir ta yi kamar mai tunanin wani abu sai kuma can ta ce akwai abu ɗaya da za ka iya samu sai dai samunsa kamar ba abu ne mai sauki ba barista faruk ya ce kar ki damu faɗa min shi ko ma menene zan yi bakin kokari kamar yadda na iya ɗauko memory card ɗin nan cikin sanyin jiki ta ce ba wai a wajen ammi za ka same shi ba wannan yana a gidan alhaji tanimu da a ce kana da damar da za ka iya shiga gidan har ɗakin shi da ka samo wayar Abba da take hannunsa don a lokacin da aka kama ni sun yi amfani da wata ki da suka sata sun shiga gidanmu sun yaye duk dukiyar Abba da kadarorin shi hatta wayar sama tana wajen Alhaji Tanimu saboda duk wayar da Abba zai yi da mutum tana recording din maganar da suka yi tsawon wani lokaci kafin voice din ya goge in dai har ba shi Abba ya goge ba to yana cikin wayar har sai an ɗan kwana biyu sannan maganar take gogewa sannan wayar da yake kiransu da ita ce a wajen alhaji tanimu a haka ne nake gani za ka iya samun duk wasu bayanai da kake nema saboda maganganun da suka yi yana ciki wannan dalili ne yasa ya ɗauke wayar ya adana ta a gidan shi ba tare da sanin kowa ba wannan ita ce kadai za ta taimaka maka ka gane sauran mutanen da abba yake tare da su amma jawahir wannan zai yi wuya gaskiya don bana tunanin abu ne mai sauki shiga cikin gidan shi har in je ɗakinsa in yi bincike in ma zan sanar da hukuma na tabbata babu wanda zai bani goyon bayan hakan gaskiya sai dai kawai mu yi hakuri da wayar nan to amma idan har sai cikinta za mu samu abin da muke bukata ta ya za mu iya bukata da ita amin idan har sai a cikinta za mu samu abin da muke bukata ta ya za mu iya hakura da ita kanshi ne yayi ma tambayar sai kuma ya cafke ajiyar zuciya tare da kallon jawahir da ta tsare shi da idanu yace ban san ta yadda zan iya shiga gidan ba ya kike gani ya dace ni ma ban san yadda za ka yi ba sai dai kawai a hakura a'a jawahir ba za a hakura ba zan je in yi tunani in ga hanyar da ya dace in bi don ina so in gane ko su wane ne suke da hannu a cikin kafin aminki ta kashe su bari in tafi ko ma menene zaki ji ni zan yi kokari wajen ganin na samo mafita a cikin kwana biyu ba zan dawo wajen ki ba har sai na samo wayar na gane su wane ne suke da hannu a ciki sai dai to wayar wace iri ce yadda zan gane ta tsayawa tai tana tunani can sai ta ce fara ce zaka ganta a cikin wardrobe dinsa ta gefen dama daga can kasan kayansa nan zaka ganta da mamaki yake kallonta ya ce jawahir duk ya aka yi kika san wannan bayan ke kina nan cikin gidan kaso ko ke ma ba mutum bace, murmushi ta yi har sai da hakoranta suka bayyana sannan ta ce zan sanar da kai amma ba yanzu ba sannan ni mutum ce kamar kowa ka je kawai ina maka fatan samun nasara juyawa ya yi ya tafi cikin sanyin jiki daga nan ofis ɗin alhaji mahadi ya wuce ya same shi zaune an kawo mishi wasu mata sabbin zuwa guda biyu waɗanda suke da kes suke da suke da kes na kashe mijinsu ganin barista Faruk ya shigo ya sa ya ce ma mataimakiyar shi a tafi da su a sa su a cikin kurkukun ɗakin nan karami wanda wasu mata uku suke a ciki an sawa ta yi nan ta ba wasu ma'aikata biyu umarni da aka tafi da su Bayan duk sun fita Alhaji Mahadi ya ce bismillah barista ka zauna. Bai Musa ba ya ja kujera ya zauna kallon shi Alhaji Mahadi yayi yana murmushi ya ce ya dai barista ya naga duk kayi sanyi ko duk kes din Jawahir din ne yake gwaggwara ka. jiyar zuciya ya sauke ya ce ba ma haka ba abokina wani taimako nake so DPO ya yi min amma ban san yanayin kirkin shi ba. ko zai fahimci abin da nake so in dai akan jawahir ne ba zai taɓa fahimtar ka ba dan ka san laifin da aka kama ta da shi kuma in dai DPO ne bana tunani zai amince maka ko ma menene dan yana da tsauran ra'ayi da ganin shi wani ne musamman ma da ya ga yadda kuke yar tsama akan kes ɗin yarinyar nan taɓe baki barista Faruk yayi ya ce ma menene da sannu zan wanke jawahir daga zargin da ake mata to Allah dai ya taimaka amin A can ko ɗaya ɓangaren Abban Nasiba ne ya shigo ya same ta zaune ta tisa waya a gaba tana kallo ta shagala da kallon wayar ba ta ji shigowar mahaifinta ba. Alhaji Safiyan matsowa ya yi idanuwan shi akan wayarta suka sauka. Girgiza kai yayi ya ce Nasiba, har yanzu dai kina nan akan bakanki ba za ki iya daina tunanin Faruk ba. In baki wasa ba sai na kwace wayar nan tunda hotunan sa kike kallo a cikinta. Saurin janye wayar ta yi ta kife ta a jikinta sannan ta tashi zaune tare da sadda kanta kasa ci gaba yayi da cewa ki kwantar da hankalinki in dai Faruk rabanki ne zaki same shi ki daina sawa ki daina sa damuwa a, a ranki karki ji karki ji makanki wani ciwon shi yana can bai ma san kina yi ba dagowa ta yi ta kalle sa ta ce to dadi insha Allah zan kiyaye amsawa yayi da yawwa yar lele haka nake son ji tashi ki je ki kira min hajiyar ki sannan ki je dining Ga ice cream can na sawo miki dan na san kina son sa sosai. Murmushi ta yi ta ce to dadi. Nan ta miƙe ta tafi. Binta yayi da kallo tare da girgiza kai. Ya zauna a saman kujera sannan ya ce Allah ya kyauta. Allah sarki wannan kenan tsawon kwana biyu barista Faruk ya dauka yana tunanin hanyar da zai biya shiga gidan Alhaji Tanimu har ya samu damar zuwa ɗakinsa ya ɗauko wayar sai dai babu hanyar da ya ga za ta bulle mishi don ranar sadakar uku ma sai da ya je gidan da sunan gaisuwa ya je musu hatta falon Alhaji Tanimu ya shiga ya yi ma 'yan uwansa gaisuwa don a cikin falon wasu wasunsu suka zauna sai dai hankalin shi ba karamin tashi ya yi ba nan ya sare ya san hakan sai dai a mafarki zai iya faruwa a gefe ɗaya ga Amin Jawahir da ta takura mishi don kusan kullum sai ya yi mafarki da ita ko kuma cikin dare ta tashe shi daga bacci ayi yi ta tsorata shi yau ma bayan ya gama haɗa. bayanansa wajen karfe sha biyun dare ya gama shirin kwanciyarsa har ya kwanta nan ya fara jiyo motsi kamar ana hawan step ana kiran sunansa tashi yayi zaune cikin ransa ya ce tabbas na san ita ce ji yayi ana ci gaba da hawa babu kakautawa yanayin yanda ake taka benin kamar irin an sa takalmi masu tsini sai ji yayi an fara kwankwasa masa kofa Magana ya fara jiyowa kamar ta mahaifinsa yana tambayar wane ne a nan. Cikin sauri Faruk ya mike ya je ya buɗe amma bai ga kowa ba don haka ya fita sai ganin daddinsa ya yi tsaye a can wajen fat ɗinsu gaban Faruk sai da ya faɗi a hankali ya ce ba dai tado da su dat ta yi ba. Muryar dat ya ji yana cewa Faruk wane ne yake kwankwasa kofa na fito zan ɗauki ruwa marasa sanyi dan na cikin fridge din part dina duk sun yi sanyi shine naji kamar ana looking din kofa Dad, babu kowa ni ma ruwan na fito in dauka amma ban ji karar komai ba cewar Faruk tsayawa dat yayi yana kallon sa yace yanzu kai baka ji ba ni na jiyo ana kwankwasawa kamar ma ta part dinka murmushi yace Dad. ka fara tsufa ne sai sa ka ji haka ni dai da nake sabon jini ban jiyo ba girgiza kai dat yayi yana murmushi yace kai ko Faruk shikenan kai kan Faruk shikenan dai yanzu ko ma ka kwanta karfe ɗaya ta yi, to dat ka je ka kwanta bari in je in ɗauko ruwan amma dan Allah ka daina fitowa a irin wannan lokacin Ka ga dare ne shikenan Faruk zan daina ni ma dai saboda kishin da nake ji yasa na fito amma zan daina je ka ɗauko ruwan bari in tafi sai da safe yawa dat Allah ya kai mu sai da ya ga shigewar dat sannan ya fara sauka daga saman step ɗin hankalinsa yana akan step ɗin a hankali yana leƙawa ya ga ko zai ganta amma bai ga kowa ba har ya je wajen fridge sai kuma ya fara jiyo motsi a can tsakar gida har zai je ya buɗe kofa ya fita sai kuma ya fasa don ya san da ya buɗe sai su dat sun jiyo kuma sai sun fito don haka kawai ya juya zai koma fat ɗinsa sai jin kara ya yi wajen kunnuwan shi wani irin shu kamar wucewar iska an bi ta bayan shi juyawa ya yi saurin yi tare da cewa wane ne ko ma waye ya bayyana kansa shirin da ya ji an yi ya sa ya juya ya ci gaba da tafiyarsa yana zuwa fat ɗinsa shiga ya yi ba tare da ya ba tare da ya murzaki ba ya wuce ya nufi bedroom tun kan ya shiga sai ji yayi kofar falo din da ya rufe ta buɗe kanta da karfi juyawa ya cikin ɓacin rai ya ce koma wane ne ya bayyana kansa mana shiru ya ji don haka ya je ya yi bismillah ya rufe kofar sannan ya je ya shiga bedroom ɗinsa yana shiga hasken ɗakin ya ɗauke daidai da ya rufe kofa jingina jikinsa ya yi da kofar a hankali ya fara karanto addu'o'i murya ce ya fara jiyowa daga wajen gadon shi tana tashi da karfi ana cewa barka da wannan lokacin barista Faruk cikin dakiya da nuna rashin tsoro ya ce koma wace ce na ce ya kamata ta bayyana kanta dariya ya ji an bushe da ita kamar irin hayaniyar dokin nan saboda karfin dariyar har sai da ya yi saurin toshe kunnuwansa sai da ya tabbatar da dariyar talafa sannan ya saki kunnuwan tare da cewa wannan alama ce ta matsoraci duk jarumi baya duk jarumi bayyana kansa yake yi na san ke ce amin jawahir shin menene ya kawo ki wajena ko nima ma din kin zo ne don ki ga bayana Allah sarki wannan kenan hakan ne da gaske ta zo ne ita ma don ta ga bayan nasa ko yaya duka-duka dai anan nan zan ta sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya wadda suka fito tare da na 22 da na 21 su ma tare suke kamar yadda waɗannan ma suka fito tare mutanen garin jalingo ko kuma yadda za ku samu littafi na cikin sauki kamar yadda na faɗa muku a baya za ku iya samunsa a sabon shagona da na buɗe da ke nan ya misala daidai janshin nasu kuna tare mashin kawai aka sauke ku a janshin nan ya misala daidai janshin nasu ta ɓangaren hagu za ku ga sabon studio da aka buɗe wanda ya haɗa da novel da komai da komai da ake turawa a ciki sannan wakan biki suna aure birthday duk ana yin su a ciki mai bukata zai iya samun waka tare kuma da littattafai koma wani iri ne kuma huta lafiya na kuɗin salma